بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi الله godiya madaukakin كنسركي wanda ikon sa da ganin damar sai ba bayan hutun sallah da muka yi sallar layya kuma ga shi mu da iko Allah mun dawo karatu muna yi ma Allah godiya wata cikin sarki da ya taimake mu ya ba mu damar tsayawa domin ci gaba da karatun na cikin littafin riyadu salihin yan wa musulmi wannan littafi na riyadu salihin littafi ne wani duniya ta karbe shi ko ina ana amfani da shi littafi ne mai tsafta mutanen kirki suna karatun shi kuma suna amfana da shi ko ina a faɗin duniya waki daya idan jama'a ba su manta ba karatun da muka kwana kafin sallah mun kwana babi wanda ke magana a kan falalar raunawa daga cikin musulmi da kuma mabukata matsayinsu da girman da suke da shi wurin Allah Allah ba ya manta da suna wa bai su shi yasa ba cikin talauci ko kuma cikin kasawa a suna da wani matsayi da suke da shi a wurin Allah ba da wasu sarki to yau kuma za mu tashi babi na 33 a cikin littafi babu muladafatul yatimi babin da ke magana akan tafasawa marayi a tafasawa marayi wal da kuma kana wato yan mata mata a dha'afat da kuma sauran masu rauni wal masakin da miskinai wal munkasirin da kuma gajiyayyu wal ihsan ilayhim da kuma kyauta zuwa gare su wa shafaqata alayhim da kuma tausaya musu والتواضع معهم لكم ين da تعدس وخفض جناح لهم لكم تصفق ده كاي tausayi da غير kun ga dai babin yana son yi bayani akan abin da ya gabata baya da kuma sabon abu zai kara da shi shine harakan marayu shi yasa ya fara magana ta farko ce marayu saboda mutane su sani shi wa marayu ba so ne na Allah bai ya ɗauki mahaifi ne da Allah ya kashe mahaifi ne ba so ne na yi ba a'a Allah ya yi mai haka don wata manuwa wata hikima kai ma babu mamaki Allah ya ɗauke ka sai ba ɗayan ka zama marayi to kenan tun sa marayi wani abu na wanda ana son mutum ya ɗaukai da mahimmanci ƙwarai da gaske قال الله ta'ala madaukakin sarki ya ce wa khafid janahaka lil mu'minin ka sassabtar da ga ma'ana ka ninka dukowa kana wundata da su kana tausaya musu kana tafasa musu kana ji manganin su haka Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa duk mai karatun hadisi yana ganin yadda manzon Allah ka tausayin masu rauni daga cikin musulmi misali akwai wani mutum da ya taba iska annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yace ya rasulullahi inni majhud ya manzo Allah ina jin yunwa matsananciya majhud ina jin tsananin yunwa ya rasulullahi da faɗin haka sai tausayi kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kama annabi sai annabi ce a tai gida ne dakin aisha a tambayi akwai abinci an ka ce an ka tambayi babu abinci ya ce a kuma hafsa duk dakunan mata ne duka sai da an ka rayu babu abinci lokacin da annabi ce wa zai tsoka min bakuncin wanga mutum daren yau Allah shi mai rahama kaga sai da annabi bincika gani babu saboda yau mutum na ya tuwa gaban ka ya ce, yunwa ya kaji matsananciya ga dole ka tausaya to mu za Allah kuma ya da wannan hali tausayin mutum wanda a mai rauni wata rana wani mutum ya kawo matsala ta shi ma yace ya rasulullahi na auka matata da ranar cikin ramadan shi mi a matsayi na ya rasulullah farko cewa ya manzo ala na halaka manzo Allah ce mi halaka ka sai ce ya rasu rasulullah na auka mata ta cikin ramadan cikin azumi da rana manzo Allah ya ce ka yanta ku yanga ya ce wallahi ban da ita Ya ce ka ci da miskini fitti ya ce na ga abin zan cice su manzo ya ce kai azumi azumi wata azumin kwan abin ga kwana 15 yace ya rasulullah wanga wanga wanga da ake ciki na fara 30 din ga na kasa yi da suna auka mata ta ya rasulullah ina ni na azumi 60 manzo Allah sai ga miya zai wace wace mai ta zai ta sai samu ke zamna ana nan sai ga wani mutum ya kawo sadakar da biyu kwando biyu sai manzo Allah ya kika ce ka ci da miskinai matsayin laihin da kai sai ka ci da miskinai sai ce ya lahi tun daga wuri kaza da na madina shiya kaza har zuwa shiya kaza ma'ana farkon da karshen ta madina babu wanda ya kai talauci gaba ɗaya sai wanzu Allah ya dariya an ce lokacin da annabi ya dariya sai da an haga waɗanda haƙurar nasu masu iri ɗin ga zagage ɗin manzo Allah ya saba in zai dariya sai dai murmushi to amma nan abin ya bashi dariya ana son ai masulmin da matsala ka sai ka ka turo da matsala to ya la yanzu tun daga wuri kaza tun daga shiya kaza ma bayan laba kai ha tun daga iyakan madina ha iyakan ta babu wanda ban san wani da kayan talauci ba shi ma zai dauki ka ci da iyalin cikin kare zan da an kai to shi yasa umarnin da Allah ya ba annabi ka sassafta da ya da masu mu'minai shi yasa duk wanda ya to da matsala ta ga annabi kokarin yake mai maganin matsala to haka aka son duk wani mutum da abu ba shi ma ya zama haka duk wanda so da kuka ne ana son a ce ya dan samu sassafci wurin ka shi ma ya koma saboda ni saboda ya ga kana iya iyawa da shi yasa ya koka wallahi wani ai akwai mutane da yawa wani in ya da matsala da sai ya wuce mutum ɗari wallahi ka hanya kawo gare ka sannan in gidaje na sai ya wuce gida ɗari ka hanya kawo gidanka saboda ya san ya to gidanka yana fara abin na a samu samu kwakwalwa na'am na'am ina wannan mutuwar zuciya ta wannan mutuwar zuciya ta da mutuwar zuciya ta ka ga mutum da ƙarfi ne amma sai kuma maro da ƙarfi da yawa eh su ko suna cikin gari suna yawo suna dan mutu ان وحنا مدري هنا اي بدل زاويه اي وحنا لابد نتبوط في بعض ان بين في بعض امر اي كيف يا واتو ابن اما قلنا رقو مشابه يعني شيني دو وندك رقوها ينا قرب كيني كفكانشي كون بغضان الدنيا لبقى كفكانشي لاهرة suna dai annabi ya ce duk wannan an maroki zai tashi a tashin gama bai tsoka ko guda ga fuska tilasun na fuska zai tashi saboda maroki na manzo Allah ya hadisi roƙo bai harka sai ga mutum uku su ɗaya su yi roƙo mutum uku na farko mutum da talauci ya samai sai da mutane uku da suka san shi suka ce mabambantan wurare daban-daban kowane ya ba da da wani talauci ya samai kila an ga ɗabi'u ne an ga halaye ne bai ta yi haɗi ba amma wani suka su fara shi cewa wani talauci ya kama to wannan ya hasa yaro sannan ba magana gurmu ko makaho bana nan babu ko magana gurmu ko makaho ciki sannan na biyu mutumin da bannan iska samu dukiya ne ta haɗe komi da komi yanzu Allah ya halaka dukiya ta duka bai da abin da zai gaba ɗaya hadda abin zai ci ne babu shi ya fito da arzikin sai bai ta to ya halatta wani mutum ya roƙo kuma ɗan abin zai samu ɗayan rayuwa sati biyu sati sanan na uku mutum da ya ɗauki lamunin biyan wata hituna da ya gaza a ya iske mutum yi za su faɗa saboda wasu 'yan kuɗi ƙila ba su dubu guda ba shi ko bai da su don ya kashe wannan wuta sai ce dubun na ɗauki ni zan biya naira dubun nan amma ko bai da ita to ya halatta ya toye roƙa sai jama'a to kun ji halin muke ciki don Allah ku taimaka a kashe wutar shi ma malamai suka ce da an samu daidai mega dubun nan to an rahe ƙofa ruku kuma waɗanda mutum uku manzo Allah ya ce in ban da su to duk wanda ka roƙo haramun na ya kashe amma an saka mutum da girma ne ya sanar wa gida ne wallahi wai shafi biyu ba a yi abinci kuma da girma ne da ƙaini ne fa na iya duk wasu aikin da zai yi almuhim yan wa musulmi wanga babi yana maganan masu rauni ba wasu na ɗaukar rauni su alama kansu akwai wani makaho na hanyoyin da Allah ya mai kai bai ma ita ba wani kana gani kuturu na amma hanyar da yake da ita kai ba ka da ita wani gurgu na kana gani amma hanyar da yake kai ba ka da ita amma ya riga ya kaskantar da kai na ya dafa na roƙon mutane kaga matsala ke to ubangiji Allah ya tsawa wa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wasu birnin saka ka hankurtar da rayuwarka ma'allazi na ya da'una rabbahun tare da zama da waɗansu ke kiran ubangijin suna roƙon ubangijin suna bautan ubangijin su belgara da sahe wala shi da maice yuridu na wajaha suna neman yarda Allah kai hankali zama tare su wala ta'adu aina kada karkatar da idanunka anhun daga barin su turidu zinatul hayat da kana rihin rayuwar duniya na kuma Allah yawa annabi faɗa muminan da aka tare da shi ya hankali zama da su don talakawa dama al'ada manzannin Allah in suka zo suna kira zuwa ga Allah farkon zai fara imanin talakawa ne tarihi haka ya gwade duk ba annabi ya zo ko manzo ya zo yana wa'azi mutanen zai fara farko zai fara samu talakawa zai fara samu kahin masu hali su biyo sun ba su yi imani amma talakawa su fara samu jama'a ina fata mun gane magana saboda al'adar manyan mutane ba su fara shiga sabon addini ba kai tsaye yan kalilin na aka samu su wato shugabanni ko masu hali su goyi bayan da'awa yanzu to sai daga baya gaba ina fatan mun gane magana to nan wanga aya malamai suna ta faɗin sanadiyar saukarta lokacin su bilal suna tare da annabi su haib su ammar bin yasir suna goyi suna tare da manzan Allah sai manyan shawa suka ce mai in kana son mu yi imani da kai mu bi ka mu dinga zama da kai sai ka kore waɗanda da tare da kai shi ne sai Allah ya ce a ka ba rayuwa kuma ku da zama da mutanen da haka ne su Allah ya son su Allah ya yarda da su shi yasa suka suka zama tare da kai zama ina fatan mun gane magana to shi yasa ka ga manzo Allah kuma bai taɓa rabuwa da mutanen ba Allah ya mai faɗa to kai ma duk wani mutum da ka sani mai rauni kuma tare da shi in dai mutum mai addini na kada ka rabu da shi saboda wani hali ya shigo ka malam gumi Allah shi masa rahama yayi magana cikin tafsirin wala takunu kallati naqad gazalaha min bari quwwatin an kafa cikin da azhan yayi magana yake daga cikin walwala alqawli shine ka taso da mutum kun yi wahala tare kun ci garin kwaki tare kun yi wahala kurciya tare to saboda ɗaya wani abu ya shigo ka na mukami ko na kuɗi shi sai ka rabu da shi kawo al'awar shi ke nan ka raba gari da shi saboda bai saboda ka samu hali yanzu kai kana da mota shi bai da mota kai kana da kuɗi shi bai da kuɗi saboda haka yanzu har da waya ce ma sai ka goge cikin wayar na akwai wanda aka aboki na kun kasu tare kuna ta duk kurciya tare kun kai amma lokacin da ya samu hali sai ya rabu da kai shi yana daga cikin walwala alkawali domin Allah ya ce kada ku kasance daga cikin wasu ke walwala alkawali sai Allah ya bada misali da wata mahaukaciya cikin garin Madina sai ta yi zare ta yi zare ta yi zare tun da fahe da kaɗa sai maritai ya yi zare ga ya yi kyau kama a ɗauka a sai so a shi kuɗi sai ta biyo da dan walwala zaren da sana walwala shi inya inya shi shikenan ka ta kuma zaren ya lalace sai da suwa kuma sai gobe zuko ta koma azawa ba su da hankali da to Allah ce kada ku zama irin matar kenan kada ya zan ka ɗauko ta yaya da mutum kuna ta yaya ka addini da shi kun ta kun tare shi kenan dan dai wani wani abu ya shigo ka sai ka rabu da shi kai to ba a so haka Allah ya ba mu kikon gane wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa ammal yatima amma maraye falata harka da karin jayaci akan haƙƙi ne wa an masa'ila shi ko mai roƙo falatan harka da tsawace shi kun ganin masu rauni guda biyu an ka haɗa maraye kada karin jayaci ga haƙƙi ne a ba kuɗin maraye saboda kasar duk duniya babu wanda ka tambaye ka ina kashe kuɗin nan to kada karin jayaci don wasu an ba su kuɗin maraye sun kashe kuma babu su sai lahira Allah zai wannan shari'a wallahi akwai matsala da mutum da aka ba shi rikon kudin marayu wallahi ya ce su kai inda ma suke da haɗari ba a rancen su ba ba a rancen kudin marayu ai wata bukata daban in ba marayu na za'awa ba abinda annabi ya ce a yi kasuwanci dukiyar marayu kan kasa sun yi su su waɗanda ka rike da su an ka ce su taɓa su ma cewa an ka gwargwadon abin da za ka yi aiki cikin ruwa abin za ka cike in kasuwanci za a yi a tamiya za a kai suwa ma kaso na wannan marayu amma haka ɗai karamce su babu lahin komi karamce su kai na ka ce karamce wasu ba yadda saboda mi saboda aka ce duk wanda ke cin dukiyar da zalunci yana ci makai ne wuta ne saboda ka shi yasa ka ga aka ce marayi kada ka taye kada ka rinjaye shi ga haƙe shi fala ta ƙahar kada ka rinjaye shi ka nuna da rinjaye cewa ai ɗan wana na to mi ko ɗan ƙani na na wani sai shi da baka ce ai zan canye in ya girma ina roƙon shi ya wallahi duk ya ci makai ne duka abinda aka so shi ne ka rike ta matsayin amana sai ya girma ka kira shaidu ka ba su kuma da ƙur'ani ce kira shaidu ku su wane da wane fito ku shaida rana kaza an ban kudin marayu miliyan kaza kudin na an yi kasuwanci ga suka koma ga kudin ba na na shi ko gida ya ba ya mutu ya ba mutu ya shi ko shi ba a ai wannan ya ka haɗa a kuma matsala ba ta mutuwa don in babba ya to ya haye na ƙasa za su tashi su yi wayo sun su na haƙƙin su jahiliya ta wani don su jahiliya in babba ya mutu babba shi ka tuwa shi wa ba ta kenan komi da komi ba mai magana ita ta shigo har cikinmu sai idan inda cibiyar rasu sai ga babban waya to komai ya rike ga mai ne makullayin shago suna ga mai ne makullayin suna ga mai ne sai wanda ya gada yabba don da ya magana sai a tikai miyan ya zaka cewa tunda dai babban wa uba ne shi sai mutum ya shi to wannan gaskiya haɗari ne wanda babba abinda musulunci ya ce har dan jariri kai hadda wanda a cikin ciki ya ajiye mai lahirar ba magana wai babba ya so ya haɗa hadda wanda a cikin ciki aji mai rabo nai a ba amintacce ya aji ba uwa sai ba ko uwa sai an kasan ba ta da aminci ba a ba ta komi ciki mutum mai amana za a bayar ki kuma da shaidu a an san komi na dan mutum nan. za a ɗauki su matsayin mutum za a ajiye mafi girman rabo in ya taho mace sai a ɗaya ba kasansa a ba saura a kuma rabi ba in ku yato na milku ga rabon kan duk malamin malaman garo su fito na akan wannan matsala eh. a'a lokacin za a kasuwanci da kudin za a aje ka'idar nawa za nawa yanka riba nawa an na kudi nawa an na mai wahala akwai wanda iya ba da kuɗi ne an ka ciriba an ka dubu talatin sai ce ni adda ishirin kai ne wala ka adda goma kenan kuɗin sai a ƙara masu dubu ashirin ciki an ciriba talatin sai a ƙara marayi dubu biyu ciki ɗaya eh, dubu ashirin ciki sai ka ɗauki goma in ko an ɗauka raba daidai za a yi sai ka ɗauki sha biyar sai a sami sha biyar ciki sai a koma yin kasuwanci dama hakan na shi aka ce mu ba raba Allah ya samu dace to saboda ka ba a rinjayen marayi ga haƙƙi ne Allah ta'ala ya ce wa amma sa'ila amma wanda an mai roƙo kada ka tsawace shi duk wanda ya tuwe roƙa kada ka daka mai tsawaka ka fice kawai mutane wuri irin yadda wasu kai ana kora almajiri ba a yi haka bisa ga wadda aya wasu malamai suka ce ko da ka san wannan mai roƙo bai da gaskiya ba ka tsawata shi sai ka keɓe da shi ka ce wani irin wakati biya da kai kware yanzu saboda ya tabbata dai kai baka da gaskiya ga harkar roƙon ka bari kai mai nasiha amma lokacin da mutum ya tuna roƙo ba a tsawata kafin wanzu ka ce har cewa ya hankali ba a ce sai a sai ya gama abu da ya kai yasa ka san wasu almajirai damuwa gare su a yi tai yai tai yai tai yai eh? <laughs> tai ko ina na sun da ya roƙo na ya kai sai a kyale sai ya gama sai ya tayar amma abinda an ka ce idan mutum zai tuwa ya roƙo an riga an san rauni gare mafi yawanci masu roƙawa ya musulunci ya ce rauni gare su amma masu mutuwan zuciya su ko sai a kyale su dama qur'ani ya kasa fashi biyu akwai Asa'ilu, sailu akwai al akwai wanda ka iya roƙawa akwai wanda bai iya roƙawa to duka waɗanga ai akwai bukata a taimaka musu shi mai iya roƙawa ana iya bashi in ma an gina mafi a kyale shi amma ya sani in mutum na roƙo don ya tara to ya sani ya roƙon makai ne garwashin wuta ne in ka di maroƙon mu yanzu ga sun daga kutare da makahi da sauransu har da su waɗannan matasan da ba su san ciwon kansu ba duk in ka game in ka diba za a ga waɗanda adda ya kamata a taimaka masu roƙo ba su wuce goma cikin ɗari ba sauran dubbi kuma su yi roƙo ba amma mutum na ya mai da roƙo sana'a ce

an ja hanka an ja kunne ne na kada ya bari yin haka dan yayi wani wani gida in haka suna bige shi abinda aka kaida bara ya sai sai tan kowa gida ya yi bara eh an haka dan ma kire shi a bashi shikenan amma abinda an kai gaskiya ba a kuskure ba daidai na an kai Allah ya ba mu ikon gane yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace aita allazi yukazzibu bid-din yanzu ka ba labari wannan da ke karyatawa da da sakamako yana karyata ranar tashin kiyama titi fadalikan labi shi ne wannan da ya duk ulyati nan masu karatu sai su mai da hankalinsu masu karatu akwai masu wa ya duk ulyati matsala ke ya da'ul ulyati yake masu karatu su kiyaye ya aka ce ya da'ul ulyati amin wanda ke tun tunkuɗe marayi ga haƙƙi ne marayi na baɗa haƙƙi sai ka tunkuɗe shi ka hana mai haƙƙi shi mana ya daɓul yatim amma yanka ce ya daɓul yatim wanda ke barin marayi ga haƙƙi ne akwai bambanci ko babu kaga an canza mu Allah ma'ana ga abin da ya kani to shi yasa aka san a qur'ani a karanta shi yadda yake fa zalika ya yadqul yatim shine wanda ke tunkuɗe marayi amma in ka ce fa zalika allazi yad'ul yatim sai ina jin wasu da suna kanta yad'ul yatim ba yad'u aka ce yad'u aka ce ba ko ba gaskiya ba Allah madaukakin sarki ce wala ya hubbu kuma bai kwadai kasuwa ala ta'amil miskin akan ci da miskini malamai suka ce waɗanda sifofin munafukan Allah na aka wadi sifofin hukai na aka wadi su adda waɗanda sifofi na ko ƙaryar tashin kiyama na biyu tun kuɗi marayi ga haƙƙi ne na uku ba su kwaɗaitar da kansu bale wani a kan da miskini ruwa to shi yasa 'yan uwa musulmi kuna gani wannan aya tana magana akan haƙƙin marayi kada ka tun shi ga haƙƙi ne ba shi ga haƙƙi ne ka ba shi abu jama'a ina fatan mun gane magana Allah ya ba mu ikon gane hukunce hukunce zama da marayi suna da yawa akwai wanda bai da halin ci sai bai hal bai da halin gare makaranta cikin sai ya ci ba cikin kuɗi ne daidai irin irin irin hali irin nashi sai a tashi makarantar da za a iya biya mai kuɗi cikin kuɗi tun da kai baka iya don mi saboda a bashi hakki ne ya tashi ya karatu in ya tashi ya yi karatu sai a faɗa ma waɗanda awali ya yi da waɗanda ashiri cewa to abinda aka wani mai kaza amma an biya mai kuɗin makaranta kaza kenan tunda ba a iya biya kai amma kada a yi ƙoƙarin kai shi mukan za su kuɗi ne tun ba a ko ina a kai shi labul irin na sun da yanzu ta yan uwa ne babu wanda ka iyawa to a kai shi labul makaranta irin ta daidai kai ta tafi da kuɗi ne jama'a ina fatan kun gane magana ka ku teku ɗauko ya kuɗin makarantar daga tam ana biyan dubu ɗari uku kila ko da ma ya gama firamare kuɗin sun ƙare duka kaga matsala ke inda da yanzu yan uwa ba su da tsari sai a ajiye shi daidai level ɗin inda a karatun kyauta shi da abinda za a biya zuwa su da yawa zama ina fatan mun gane magana Allah ya samu dace yace wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karɓo daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda wannan sahabi yana daga cikin mutum goma da an ka ba aljanna manzo Allah ya faɗi sama mambari cewa sa'ad fil janna ne sa'ad ibn abu waqas kuma ne a mutum na harko da ya fara halbi da kibiya saboda Allah fi sabilillah wurin yaki zamanin manzan Allah shi ya mutum na harko da ya fara halbi da kibiya kuma annabi ya mai addu'a duk halbin da ya bai koyi shi Sadu ibn abu waqas kuma dan uwa annabi ne Shi na wanda ana ba tarihin rayuwa ta yi da yin musulunta mama ta hito ga rana ta ce ba su ga inuwa kuma ba su cin abinci kuma za su kuma tsirara don kuwa to ya ga uwa sai ga sanan ya zagai shi tun da wace ya shiga musulunci ya shiga sabo addini a aibanta shi ya iske da shi mama ki ci abinci mama ki satuwa mama ki shiga inuwa addinin gazmin gane wallahi ba saki ta ga alamar da gaske yake su so ita ba da bayan musulunci kuma yadda aka ba da kisa shi sa'adu bin abi waqas yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu fi eh, sittata nafarin mun kasance tare da manzo Allah muna mu shidda muna mu jama'a mu shidda tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala al sai mushrikai suka ce lin ga annabi mushrikai suka ce ma annabi uqrud haula'i ka kori waɗanda da tare da kai talakawa shari'u na alaina kada su yi mana kayan halin zama tare da zama mu yace wa kuntu ana wa ibn mas'udin na kasance ni da abdullahi dan mas'ud inji sa'ad bin abu waqas wa rajulun min huzayl da kuma wani mutum daga cikin kabilar huzayl wa bilal da kuma bilal yace wa rajulan da wasu mutum biyu lastu usammihi ma ban kiyaye sunan su ba mu shidda lokacin mutu fa waqa fi nafsi rasulullah ma sha Allah an yaqa sai wato ya auku cikin zuciyar manzon Allah kuma abinda Allah ya so ya auku fa haddasa nafsahu sai annabi yayi magana daga ina cewa ya kamata mutanen gai dan ba su hankuri kuma dai ga manyan mutane kuma sun so su musulunta bare ba waɗanda hankuri Allah ku dan yi hankuri ku ba mu ba mu wuri kamar manzo Allah rai ne ya nuna bare koyi su rai dan sallame su ba ina fatan gane magana ya dan sallame su dan jayidan sai فأنزل الله في الله مدوك كنسر كي يسوكد ولا ترد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا أشي يريدون وجهها kada ka kore waɗannan da suke bauta ubangijinsu da sahi da yamma suna neman yarda Allah kiran su waɗanda sahabbai ke su shidda ko su biyar zama ina fadon gane magana kiran suna saukar ta annabi har ya ji gane cewa ya kamata dai mutanen ga ɗan sallame su sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wahayi ya gwada ma annabi cewa a'a kada hakore su ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatardahum fatakuna min adh-dhalimin hisabin ka bai gare su hisabin su ba akan ka yake ba in ka kore su za ka kunce daga cikin mutane mai, ka zalunce su suna zama tare da kai su saurari abinda Allah ya kuka da shi in ka kore su ka ci amana su ko sai annabi bar wannan magana jama'a ina fata mun gane magana amma yanzu kaga wani yana samun kuɗi sai canza abokai wani ma handa unguwar da yake sai canza sai canza unguwar gaba ne ya an samu dama dama sai ce sai gidajen mutane gaba gidan da annan sai sai tashi yi wani haka nan sai wani gidan kan kusa mutum sai ka tashi ƙara a to ba sai suwa kila in gidanka iyaka ta miliyan guda sai a ce an sai miliyan ko miliyan sai ji a bani kuɗi sai ga ɗaya tashi ya ƙara ka sai ya sai shi ya gaba ɗaya ya koma shi ɗaya ɗaya to almuhim yan uwa musulmi abin da aka so in kana da mutane ka kiyaye mutunci da su kada ka kore su tare da kai don me saboda ya kai haka nan kai zalunci kuma kawo wula alkawali da yawa abinda ka faruwa ga 'yan boko ke sai ga ɗan boko da ya yi 'yan kuɗi ya bar abokai ne ya suke su Allah ya sauka yadda wa an abi hubaira an karko daga abu hubaira a'iz bin amr al-muzani wa huwa min ahli bai'atir ridwan yana daga cikin wayanda aka yi mu a karkashin itaciya ga manzon Allah sallallahu shi wannan sahabin hubaira ya daga cikin wa'anda mutum dubu da biyar ko dubu da 400 suka kai mu bayar a gaban Allah ƙarƙashin itaciya cewa ai an kashe sayyidina Usman sai dai mu kare za mu je mu dauko wannan shi a Makka manzo Allah duk wanda ya yi da wannan mu bayar ya to ya kawo nashi manzo Allah ya ce ga nashi hannu kuma ga hannun sayyidina Usman sai kowa zai mu baya mutum dubu da 1400 to suna Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'mina idh yubayyi'unaka tahta shajara hakika Allah ya yarda da mu'minan suka yi maka mubaya a karkashin itaciya an ce duk wanda a wurin yayi mubaya in banda mutum guda ɗaya kuma ana ganin munafikin Allah amma dukkanin su kowa ya mubaya duk wanda a cikin wannan tawaga in banda mutum guda kawai shi ya mai mubaya to su wanda suka yi mubaya an ce duk Allah ya ba su aljanna gaba Allah ya yarda da su to wanga sahabi na daga cikin su yace anna abu sufyan ata ala salman abu sufyan sarkin makka ya mutunta zo ya iska salman al-farisi wa suhaib da wani sahabi kuma suhaib wa bilal da bilal fi na sa cikin wasu jama'a Faƙalu sai suka ce ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha yake ta kubban Allah ba su riƙe haƙƙinsu daga maƙiya Allah ba faƙala abubakar sai sai na abubakar ya ce a taƙulu na haza da shekin ƙorashin wasu yi bihim yanzu kuna faɗin wagga magana ga shehin ƙorashawa dattijo cikinsu kuma shugabansu shi ne abu su fiya kuna faɗa mai haka fa'atan nabiya sallallahu alaihi wa sai sai na abubakar ya ce iske annabi ya ba shi labari ce gawa abin da wani da wani sun ka ce ma abu su fiya faƙala sai annabi ce ya ababakari ya kai abubakar la'allaka kuma yana yi wa kafa da su ce wadda kai sai ka faɗa mini kafa hutar da su kuma masala game da kai la'in kunta a gabatahun in ku ka ba su haushi a kan cewa za ka zo ka gaya magana sun ka faɗi ma abu su fiyar laƙar a gabata rabba ka yi haushi da ubangijinka saboda ka da waɗannan mutane da ka gani waɗannan mutane mutane waɗanda Allah ya dada su sai na abokar bai wata wata ba fa a tahu bai sashi kuma wurinsu faƙala sai ya ce ya ikhwatahu ya ku ƴan uwana na addini a abadaktukum na fusatar da ku na ba ku haushi magana da tsakaninku da Allah na ba ku haushi qalu suka ce la a ba ku ba mu haushi ba ya gafirullahu laka ya ukhayya Allah ya gafata maka ya kai dan uwanmu ba mu haushi ba jama'a ina fata mun gane magana rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi abinda hadisi ya gwada mana anan shine waɗannan mutane mutane masu daraja kwarai da gaske su da suna a abu su sufiyan wato mutum ne wani lokacin musulunta ba kenan takobin Allah bai riƙe haƙƙin Allah ga maƙiya Allah ba kenan abu su sufiyan bari ne da an kai ya kuma takobi ta hauya ne an sare shi shi kun sai na baka sai ga wanda magana fa ta zance ido ba sai ya ta faɗa manzo Allah ita kuma gaban su ya faɗa musu haka sai ya ta faɗa ma annabi su ka sai kamar gami na zai mutu ne annabi kenan kamar ya hutata su ya fata musu rai domin ko kai haka za a ce ai magami ga wanda aga mai gidanka wanda abu bagare ka ai za ka kamar bata ma da jima ko ba haka bane za ka kai karaka ga abin da ka ci kaga dole ne za ka tsaka ce ra'ayi na bata ko bai ko bai to shi da annabi ce ya ababakar yana yiwa ka fata musu rai mutane da kace za ka kawo karar kuri na in ko haka fata musu rai to ka fata ma Allah rai Allah zai hushi da kai shi ku sai na maka du'a zai ce Allah ya fushi da shi shi ko bai sai maza maza ya su yace ce don Allah ya roƙo don Allah na ɓata muku rai suka ce a'a Allah ya gafarta maka ya kai mu dai ba yana fatan mun gane magana ko da ya ɓata musu rai da yanzu sun bayyana cewa dai bata ɓata musu rai ko magana ta riga ta wuce babu ba abinda a cikin zuka su game da shi ba yana fatan mun fahimci magana nan abinda hadisi ka son ya gwada mana shine su waɗannan mutanen da salman farisi da suhaib da bilal mutane ne waɗanda a talakawa don shi salman farisi kun san ba na. don shi ana tambayewa ababen kai ce musulunci wa babanka ka sai ce musulunci shi salman farisi shi ibn islam ne in kowa na alfahari da ubane shi da musulunci ya ga alfahari don shi ya ubane ko da don kun san ka ya tuya suna ya shi yau da yawa mai subulu salam yana ba tarihi da ya shafa dari uku da hamsin duniya tun ka haimar Allah ya bayyana ya jima in ya ce wajen wanga malami na yahudu ya ce wajen wanga malami na kirista haka ya shi yana bidda ina addinin gaskiya yake Kismal farid ya yi shekara 350 uku da hamsin ko da annabi ya bayyana ya yi shekaru da yawa duniya tsohon mutum na Kun mutum na mutum mutum na kasar farisa to har wani wani malamin kirista ya faɗa mai ce mai manzon ƙarshen zamani zai bayyana wurin da akwai yawan itatuwan dabino shi na ya ta bincike har da dabbobi ne da ya samu an kace an kai wadare shi an kamar sai bawa an sai sai wurin da ina na gaskiya to har shi na ƙarshe dai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai musulunta shi kuma farisi ya zama ta da annabi to saboda kuma farisi ba ko ne saboda ba ɗan gida na sannan ya kudi shi ma bilal shi ma an kudu ba za mu ga yadda yake bawa na asalin shi sai na abokan da shi ya tashi shi ma su haif ba ko ne ba ɗan gari na ba duk waɗanda mutane talakawa suna tare da mutunci tsaya ma sun tsaya musulunci kawai babu abin da ya kawo su in ba musulunci to shi da suka faɗi ga magana ga abu sufiyan da sayi na abu kai ya kara su za Allah ci kaga mutanen da kai kara wuri na wallahi in ka fusata da su ka fusata da Allah don Allah rasu to shi ya koma tambaye su don Allah na fusata da ku suka ce a'a Allah ya gafarta maka ya kai dan uwan mu jama'a ina fatan mun gane maganar ka kenan abin da aka so ka kara walakantar da wannan kare gani kamar walakantar sai na ka kara walakantar da shi shi ne wahada girma wurin Allah ba da jama'a ina fatan mun gane magana ko san babu yana magana akan cikin mutane masu rauni ka kara kaskanta su ana son ka ɗan daga zarar da su jama'a ina fatan mun gane magana kamar haka mutum miskina shi ma ya san miskini ne sai ka ɗan santo shi wani aboki na tare muka yi ka da sauransu sai zan kuna lalewa kuna zama tare sai ya sauki gare ni ya haɗa wulaƙanta shi jama'a ina fatan mun gane magana Allah ya samu dace yace qawluhu ma akhadha ay lam tastawfi haqqaha minhu wa takubban Allah basu doki hakkin su cikakke daga makiya Allah wa qawluhu da yace ya ukhayya ruya bi fathil hamzati wa kasr al kha'i ya akhi wa takhfif wa takhfif al ya'i ya akhi ya kai dan uwana وروي بضمها أخيّة bi fatihil hamasi wa fatihil kha'i wa tasjil ya ta ce ukhayya tasgiri ki ya kai dan uwa kuma ina fata mun gane magana kenan a wannan ƙa'idar larabci idan ka ce ya ikhwatahu ya ku yan uwana kama ce ya abata abatahu ya babana ya umma ummahu ya uwata shi ne wannan ukhayya kuma dan uwa dan uwa na addini ke to ya Allah ka ba mu ikon gane wa an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu qala an karbo daga sahal ibn sa'd Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mijin tabbata gare shi ya ce ana wa kafil yatimi ni da mai tsokan laluran marayi fil jannati a cikin aljanna ka hafe ni kamar haka muke manzo Allah sai ishara wa ashara bis sababati wal wusta sai manzo Allah ya ishara da manuni da har da harta tsakiya yayi haka yace da mishi haka muka ci addan wa farraja bainahuma sai ya dan buda tsakanin su haka ni ne shi haka muke ni da mai dokar laluran maraye cikin aljanna haka muke kenan na farko mai dokar laluran maraye an bashi aljanna In inda tsakanin da Allah yake sannan ko cikin aljanna zai a kai shi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a darajanta cikin aljanna saboda yayi kokari dalilin da yasa aka aka mai saboda dokar laluran maraye ba karamin aiki ba na ko dai sai ya zan iyalinka suna baka haɗin kai wurin dokar laluran maraye don akwai matan da ba su doka ɗan wani ko ɗan wata mata in ba su suka yi shi sai ka yi ƙarfin matanka don in ka samu mace goma da wahala ka samu bakwai bai uku wanda za su riƙe wa marayi tsakanin da Allah wallahi ba su riƙa ba ko sun riƙa ba su ma da haka su kalilin na za a samu wasu mata waɗanda suke iya riƙe marayi yadda ya kamata sai su kuma kamar suka yi shi amma wallahi ba su da yawa to kai ko dole sai ka yaƙe su kai mai gidan mace in ta gane ta lalle da gaskiya ke ta kara cikin mutum na biyan marayan na su lokacin da ta ila za ta kama cikin ta amma ba ta yi mai yadda za a ga wasu sai su ba marayi wanka da ruwan sanyi su a ɗayansu wanka da ruwan zafi wasu mata sai sun gama wa ɗayansu wanka ruwan suka su suna su ba marayi wanka da su abinci sa marayi gaya sa wa ɗayansu mai nama saboda imanin mace wallahi ga marayi bai da yawa in dai ba ta a yaro ba sai waɗanda Allah ya taimaka sannan kai ma in ba Allah ya taimake ka game da biyanka wurin kayan sallar sauran ɗaukar lalura wallahi shiga ta rayuwar ka ne wani biyan kuɗin makaranta da sauransu to shi yasa Allah ya sa lada mai gwabi da mutumin da ya ɗauki laluran marayi ko bi na shi hayin shi bai da matsala ba haka aka so yanzu shi bai da matsalar uba bai ɗauka ba bai ma doka matsalar uba matsala ta ba saboda ga uba yana shi haka aka so maraye ji a gare zama ina fatan mun gane magana kaga nan ana magana game da hakkin shi yi manzon Allah ya faɗi matsayi ne an baka aljanna ko cikin aljanna ga matsayin kusa da manzon Allah kake kana kusa da matsayin annabi sallallahu saboda bisa kokarin da kai kuma in ka diga ba ko wani abu na mai lura ba yanzu wanda har ɗaya biyar ya kawo ɗa guda ya kada a kuma wata dogon ruwa suke dama ka san shaidan ba ragona shi shaidan bai jin magana a aljanna wallahi ya sassafta kama jiki ne zai ya ga ya raba kada aljanna na wallahi ka same shi amma in ba shi ba abin da za ka wa mutum biyar na shida ba komina ba ko abin da za su fi da gudana da wurin kwancin su da lura su guda ba su da bambanci amma saboda dan bara gona ba bai bari wallahi bai bari kuma matan ka sai shi ya shigo su dinga musguna mai suna fashi shi kusa hayyar cewa da inda ba yana a ga an samu matsala da kuma to a musulunci dai wanda wanda an maraya shine wanda ya rasa uba bai balaga ba wanda ya rasa uba ne bai balaga ba wanda ya rasa uba bai balaga ba shi an maraye a musulunci kuma wannan wurin mutane aka magana amma wurin dabbobi wanda an maraye wanda ya rasa uwa sai wurin dabbobi sannan wurin tsuntsaye su ku wanda ya rasa duka su dabbobi ko dabba ayin shi bi ma da uba ya ka uwa gari uwa ce sani ko ba haka su ko tsuntsaye dama kamar gurbi na suka yi namiji da mace abinci kowa na kawowa idan ya rasa duka to ya zan marayi amma cikin wurin mutane kan shari'a wanda ya rasa uba ne bai balaga ba shi an marayi sannan akwai wanda aka yi kasuwa ga hukuncin malayi amma ba marayi ba ne shi ne wanda ya rasa uwa ta wanda ya rasa uwa ta yi ba yana nan ba marayi ba ko mi zama ne karanci hakki ne in an walakanta shi uba ne zai uba ne an tafi wannan alhaki ko ba gaskiya ba wasu iya suna shiga matsala in sun ga uwayensu sai ga mutum ga uba ne amma ya zan marayin marayin a gidiya ne akwai wani ma uban na nan sai ya zan marayin yan social media sun turo wani abin na kyau wani karami yaro an ji ya karme shekara biyu da an ta ya karme cikin ɗaki tutan awaki ya kace mata su tsare da cikin wani ɗaki eh eh cikin dabbobi an ka ɗauko shi ba birnin kebe na ba eh nan cikin ba zagaye cikin birnin kebe to sai yasa rashin imanin mata wani biyawar ne game da ɗan da ba su suka ahe shi ba ko ba gaskiya ba to kaga akwai matsaloli kwarai da gaske ƙananan yara ana ana ana ana gwada musu irin to me yayi ubangiji Allah ya sawa yace wa kafil yatimi alqaimu bi umuri wanda aka cimma alkafil kafil yatimi ne wanda a tsaye ga al'amuran marayi da yake duk in marayi shi ko kudin makaranta wuri ne ka tafowa in marayi ya jima wuri ne ka tafowa tuwaye ne sallah wuri ne ka tafowa to shi aka ce makafin mai ɗaukar lalurar maraya wanda duk an ka taso yi na kuma ina fatan mun gane magana to ya Allah ka ba mu ikon gane yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kafil yatimi lahu aw li ghairihi mai dokan laluran maraye naji marayar da an naji kama a cewa ya mutu ya bar ma ko ya mutu ya bar maka kaga naka na wannan marayi naka auli gairi ko kuma marayan wani wanda baka da alaka da shi marayan yace ana wa huwa ni da shi wannan mutum mai dokar lura marayi ka hasi ne fil janna kama haka muka cikin aljanna in ji annabi muhammad wa ashara rawi wa huwa malik ibn anas bis sababati wal wusta mai riwaya hadisi yayi ishara ga wadanda guda biyu manuyi da harsa tsakiya ba za Allah ya ce ni da shi haka muke kai addaba kaga wanga hadisi karin da yayi marayan naka ko na wani wato kuma yadda ya muku jama'a wani bi matan suna abba su baka haɗin kai wayan rike marayi sai wasu lokuta marayi irin yadda za a yi mutu ga an ce ai marayi an ce ba abu ne wai na ce ba abu marayi babu wanda ce ba a bugun ne hasari ma bugun nashi in maslaha na duk wanda ya bige shi don ya zanna ƙwarya ya samu lada don su aka yi a tarbiyya ta ya zanna ƙwarya zama ina fasa mun gane magana amma sai ka ji an ce ba a bugun maraye an ka bige shi an zalunce shi yana na Allah ne ma mutum azaba duk ba haka ba bugun zalunci an ba a kware. amma ya kai bugun tarbiyya ai mai ladabi ya zama na kware wannan daidai ake tsakanin da Allah wallahi jama'a kun gama rayuwar da kuma gani wani bi wallahi saboda suna Allah ka tausaya mana saboda mi saboda Allah tausaya marayi hadisi hadisi sun zo duk yadda ake tausaya marayi Allah ya saukar da alheri gidan duk yadda aka nuna aka nuna marayi aka gallaza mai ana bada mai bane bala'i na sauka gidan wallahi ba a zama lafiya duk inda marayi na kuka saboda an yi wallahi ba a zama laya gidan nan saboda ka shi yasa kana ganin shi marayi abinda aka so mutum ya yi ikhlasi ga Allah ya rike shi gurgudu yadda ya iya ya mi abin da ya kawa ika wa ika wa ika ika iya wa wallahi sai Allah ya saka wa mutum duniya da lahira amma za a ga mutanen mu ana maganar marayu ce ka ina ba haka nan abin da aka so yan shekarun za su yi don marayi duka da shekara nawa zai yakan makawu ne namiji ko ya rade sha takwas zuwa 20 ya kama kawo jama'a yana fata mun gane mace ita kuma da ta yi mata aure shi ke ta kama ta yi ta mare to mina da abin za ka yi ka gama da wannan lura Allah ya ga abin da ka yi amma matsalar da ana sun ga mutane suna kyamar ɗaukar marayu wai sai a ce sai a kuɗa gidan marayu an kai su ta hajji su ko kuma su na kuna to wai abin tambaya nan su kudu su masu suna da irin wannan nan su masu suna mutuwa su masu suna da irin yadda muke da su ma eh suna da gidajen marayu su sa marayu ko eh a gani waɗanda da aka suna shagwa don marayu su da suka tawa a gani ko hmm. Eh. eh yana da wuya mutum ya a ajiye shi da niyyar wani gaskiya Hmm. amma ni dai na san da cewa gurgura a kan da sani hmm. eh, kashi 98 na su na duwan ayyar wannan ire-iren waɗannan yau waɗanda ake shesu ko ayyar suwa ko kuma haɗoka ƙwarai ko su abuwa da muka taimakon ta maza hmm. in irin haka can kwaro kai kana da bukata ka ɗauki wani za ka je na gidan marayun nan sai a ba su akwai takardu da sharuɗa da komi waɗanda za a shiga kuma sai an sa son alikomi eh sannan ka kusan ma da cewa da yaron wanda za ka ɗauka kamar ɗanka da ciki da yake gaskiya saboda haka babu wulaƙanci da ainihin mutuna babu wulaƙanci da ɗaukan ma yara su yi zai su annaci na ko kaza ne kaza ne kaza ne kasan kai babu wani nau'i na wulaƙanci da za ka yi mishi suna rubutu kayan da ka sa hannu kamar kwano mai yawanci ah, nan abubuwa na mu hayar su kauye muke ba waɗanda abubuwa sai mu hada da kotu hmm. don ka hada da kotu a cancanci waɗannan abubuwan da sauransu sannan na aka samu wani biyan har yaron ya samu an yi tahiya an yi tahiya hmm. ya nisa hmm. aka kai ka cewa kai ka iya kan ya ganin jiri to akwai abin da muke ce ma ah, deliberate eh. sport na da abin ko za a shirya ta kananan yara ko za a ta yara akwai alƙalau da na mu ne eh, za mu zauna da yaro a yi mishi hukunci a cikin duk binciken laifukan da ya yi da hmm. abubuwan da sai a gano lalle in kai daga gare ka na kai da karu kome kuma a shi wani hali yana wanda Allah ya yi wa mishi hmm. irin wanda sai a samu aiko na cikin shi ta kama abin ya nisanta hmm. to muna ɗaure shi amma ba gidan yaro ba ah, a kwarin man home hmm. da muka cewa na kan gari wuce a kai shi canci ah, a tsaye shi can gidan yaro yan yara awo ah, eh to ta nan za a nan ba waɗanda can kwararri ne za su mutu da hankali na ana zaratar da shi kuma da ayyukan da shi awo to da dama su kuma za su je ka isko hmm. cikin kashi ɗari su kuma za su je ka kashi cikin

Mm, gaskiya na sosai eh, bangaren suna to so da yawa kuma wani bi aka barin mace biya sai ta tawhara sai aka mace biya biya mid ya rasu ya bata da su yan uwa kowa ya ɗabi hannun ne eh ba ta iya rabuwa da su kuma ba ta iya kai su gidan marayu ba ta iya taimakawa ta to kaga shi ma wanda duk yana da kyau a jibi irin waɗannan gidaje a nan ka maka musu an ka aika musu a cikin sun dawo sai ɗiyan su bayan sun suna ya raba wahalar su kaga wanda ba ya musu adalci ba Ka yi da Allah sai ka dan uwanka ya rasu ya bar ƴaƴa da hannun mata ta suna tan tana wahala su kai ka ka kasa a su to wasu lokuta ga ma ba su ta wallahi da wasu da yan uwa don saboda wala ka tasu da su ba suna da uwa sai ita ko wahala sai za ta wahala su nawa ku zan su hana mata aure don ba ta iya aure ta musu yi eh, kwarai da ke akwai wata mata da aka ce ma haula wadda Allah ya saukar da karsa mai Allah saboda ita mijinta ya mata zihari ya kafa ta uwa ta a lokacin jahiliya farkon musulunci duk wanda yawa mata ta haka sun rabu fa abada ba su kuma aure in ya kama mata ta da uwa ta in ya ce bayan ban mata ta ya kama da ban uwa ta shi kenan an samu matsala to yi sai yawa mata ta haka alhali kuma ga kayan su akwai ya ta ce ya rasulullahi mutunan ga ya riga ya duk na haye ciki na gare shi ba duk na haye ciki na gida na aiki sannan ɗiyan ga ina ɗauka na kai shi na baya su yi da su za su yunwa eh za su abin za su walakanta sannan inda ba su za su yunwa dan ba ya ci shi ya rasulullahi mai amma ita to shi ne tana kai koma ne da ke ban da mai ta zai yake illa auren guya mutu sai da Allah ya saukar da wannan hukunci na zihari mutum haka nan ga kafaran zai yi ko bugu da tsari sai mijin shi ko sai ya dawo son ci kai ya dawo babu abin zai yi Allah ya jarabe da fanta har sai da yake son yake ya auka mata jama'a ina fatan mun gane magana har sai da kai wata rana ya kai na son ya kai ga jikinta sai ya tuku mutuwa ya tuku tuwayen sai ta shi ka makwabtar samun kayatarsa amma farko suna bayanci ya la mijin gana wa ya min zihari kuma ga ɗiya ta adam duk na aiki ciki da gare shi in na basu wuri na za su ji yunwa saboda ban ya ba su abinci in na basu wuri ne kuma za su za su walakanta haka na Allah ya ji kukanta ya saukar da wannan hukunci to almuhim yan wa musulmi gaskiya tsakanin da Allah harakan marayu akan samu matsala wasu lokuta hmm? eh an saukar da da rabuwa ina rafiya da automatic rabuwa kenan a da amma ga yanzu da aya ta sauka hukunci da annan shi ne ko ya yantar da kuyanga ko ya azumi 60 ko ya ci da mutum 60 dole sai ya yi haka kayan ya sake dawo masu cigaba zama ba ta da sake daura ba ka fara ɗaya zai so dai ba saki na ya ba kamanta bayan inna zina da ban mata ta yi yace ban mata ta ya kama da bayan inna ta ba a yi haka

mijinta ya yi kuma da babanta wannan bai ciki maza ɗaya na maza ɗaya na da ku bari mu isa riwaya ga ta ƙarshe sai mu tsaya kan lausar lokaci ya yi wa ƙaunuhu da ya ce sallallahu alyatimu lahu aw gairi ma'ana qaribuhu ya zan marayan na muku shi ne awul al bi kuma marayan na muku da babu zumunta babu ba ba tsakanin shi falqaribu shi wanda amma kusanci gare shi mislu an takfula an takfulahu ummuhu aw jadduhu ba kamar misali a samu marayan da uwa ta kare nan shi ko kaka ta kare nan shi aw ahuhu kuma dan uwa ne kare nan shi aw gairuhum ko kuma wasu su min karabashi daga cikin makusantansa wallahu a'lam Allah shi ne masani kenan akwai marayan da annaka ko wani ba naka ba shine dan uwanka shi adda shi akwai wanda kuma ba dan uwanka adda shi to dukkaninsu dai ana magana wanda ya dauke lura su akwai aljanna kuma akwai kusanci ga manzon Allah ran tashin kiyama Allah ya samu gani kuma nan zama dakata insha Allah saboda lokaci yayi kurakuran mu Allah ka yahi mai daidai mu kuma Allah wa kan ta ya samu aiki da wannan muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh